Rahotanni na bayyana cewa darajar nera na ci gaba da samun tagomashi a kasuwar musayar kuɗaɗe, wanda hakan ya sa takwarata dalar Amurka ke fuskantar koma baya a kasuwar ta musayar canji. Masana dai na ganin hakan ya taimaka wajen saukan farashin kayayyakin masarufi a ƙasar. kuma hakan ya sa na tuntubi dr bature abdulaziz da ke matsayin shugaban 'yan kasuwa a najeriya game da sauƙin farashin kayayyakin masarufi da ake ikirarin cewa an samu a ƙasar. a fi kaya farashin ya sauka kuma farashinsa ya bambanta da watannin baya da suka wuce mana yau Allah godiya sai dai kuma muna kira ga 'yan kasuwa manya da ƙanana yadda Allah ya kawo sauƙin nan yadda Allah ya kawo rahaman nan to ya kamata rahama tun daga sama ta kai har ƙasa sai dai 'yan kasar na ci gaba da bayyana cewa har yanzu ba su ga sauƙin farashin kayayyakin ba. Eh to farashin dai kan ba wani saukan da yi dai a kasa ga mun banganta ba. Eh don farashin dai har yanzu kamar yadda muke sayata a January abin na December har yanzu haka ne muke sayata kuma. To shi shinkafa kuma har yanzu tana dubu hudu da ɗari biyu. To ai magana sauka kan mu dai babu shi a kasa. Eh sunana Amat. wanda an fi sani na da almishawi a rubuce za a ga an ce abu ya sauka amma a practical kuma bai sauka ba komai a Najeriya za a rubuta mana a ce abu kaza ya sauka abu kaza ya sauka amma in ka zo siyan shago sai kaman karawa aka yi manyan dillolin 'yan kasuwa dai na ɗaura alhakin tsadar kayayyakin ga ƙananan 'yan kasuwa da ke sayar da kayayyaki a cikin unguwanni kuma hakan ya sa na garza ya ga malam aminu sabon fegi wanda ɗaya ne daga cikin ƙananan 'yan kasuwa da ke sayar da kayayyakin masarufi sannan su manyan dilolinmu da ake kawa kamar siga fulawa za ka samu sigan nan da muna sayan shi naira dubu tamanin da biyar sai ya dawo naira dubu tamanin da ɗaya idan ka saya dubu tamanin da ɗaya za ka sai da kwanan naira dubu biyar to amma in ka je wani guri sai a ce ma kwanan kwanan siga naira dubu shida kiya taliya magana da ake magana duk sama da dubu da dubu sha biyar din nan gaskiya bai tabbata ba domin ni na sayo taliya abinda in sai shi naira dubu goma RIS naira dubu goma sha bakwai na saye shi na sayi kuma ainihin akwai wata ana ce mata ba nama ba ita ma ta waje ce ita ma duk kuɗin su daya a yanzu dai abinda muke sai da pieces dinta naira ɗari tara da naira hamsin so galibi da ka samu distributor wani za ka samu kayan da ba da capital a hannun shi idan ya je shi shi da ba da capital sai maimakon a bashi akan naira dubu goma sha biyar sai ya ga su 'yan kasuwa da suke da capital a hannun sai su baka akan naira dubu goma sha bakwai ko sha shida kaga shi wanda ya je da kuɗi farin kuɗi sa naira dubu sha biyar aka bashi kai baka isa ka sayar irin yadda shi ya sayar ba saboda kai in ka sayar kuɗin ka ba zai haɗu ba sai dai shugaban na 'yan kasuwa a ƙasar ya ce son cin ƙazamar riba da wasu 'yan kasuwa ke yi ne yasa farashin ya ƙi motsawa na cikin garin sun shiga kasuwanni manyan wurare sun shuka da sauki amma saboda yanayi da hali na ɗan adam iri daban-daban shi kansa imanin iri daban-daban za ki ga gashi ya siyo mai saukin amma fa baya son ya sayarwa jama'a da sauki. Hukumar ƙididdiga ta ƙasa MBS dai ta bayyana cewa adadin farashin kayayyaki a ƙasar ya ragu zuwa kaso 24.48 daga matsayin da yake na kaso 34.80 a baya. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja, a na